remember. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من عمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دين فسوف يأتي الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم cewa Allah yana son su suna sallama subhanahu wa ta'ala sannan ba da tausayi da girmamawa da jin kai da yan uwansu masu imani sannan da aids isa da waɗanda suke abokanan adawa su ne kafirai sannan suna masu yin jihadi gwagwarmaya wajen yada tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala a ban sannan ba sa tsoron zargin mai zargi wajen tsayuwa kan abin da suke kai na gaskiya sai Allah ce waɗannan sifofi guda shida da Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta su waɗannan bayi da su sai ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha zalika fadlullahi yu'tihi man yasha ah, wancan abin da aka ambata a baya na waɗannan sifofi na girma na daraja falala ce ta Allah subhanahu wata'ala wadda yana bayar da ita wannan falala ga wanda yake so cikin bayinsa wallahu wasi'un alim ah, kuma Allah subhanahu wata'ala mai yalwaci ne cikin komi alim mai cikakken sani ne ga dukkan komi subhanahu wata'ala ah, idan aka ce al-fadlu ah, wanda muzakkar namiji ne ba mace ba shi yasa sai Allah ce yu'tihi ya kawo zamiri wanda ya dullu ala tazkir amma Hausa in zaka ce falala zaka kira ta da me da mace falala to idan ka ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wancan al'amarin da aka ambata falala ce ta Allah subhanahu wata'ala yu'tihi yana bayar da shi to kaga sai ya zama na eh, gwaranci ya dan shigo ciki to da haka sai ka ce utihi man yasha yana bayar da ita ga wanda yake so cikin bayinsa subhanahu wata'ala wallahu wasi'un alim Allah mai yalwa ne ta fuskar komi alim mai cikakken sani ne ga dukkan komi subhanahu wata'ala a wannan aya ta kunshi a ababe da yawa daga cikin ababen da ta kunsa su ne kamar haka a wannan aya mun fahimci samuwar waɗanda za su yi ridda bayan sun shigo musulunci sai su juya baya su bar musulunci to ita kuma ridda takan samuwa bisa sababa mabambanta juna wani lokaci akan samu ridda ga mutumin da daman ya shiga addinin ne ba wai don ya yi addinin ba don ya shiga sai ya fita domin yana gani ta haka zai iya jefa kokwanto cikin zukatan masu imani na gaskiya su ma su iya tunanin mai barin addini a sakamakon ga wani ya shigo ya fita kuma ya fi mu zurfin ilimi ya fi mu tunani ya fi mu hangen nesa to mai wa akwai abin da ya hango wani matsala wadda mu ba mu hango ta ba to da haka mu ma ya kamata mu ja da baya mu fita A wani lokaci akan samu wannan mutum ya shiga addini ba wai dama danye yayi addinin ba a'a a danye jefa kokonto cikin zukatan raunana suna ganin cewa addinin ba addinin gaskiya bane to ta wannan fuska sai a samu ridda kamar yadda wasu daga cikin yahudawa da kiristoci suka gaya wa junansu cewa eto eh ku ce kun yi imani da Abin da aka saukar ga shi annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a dan wani lokaci bayan wani lokaci kuma sai ku kafirce ku ce ba ku yadda ba kun gano abin ba gaskiya ba ne kamar yadda allah yake faɗa cikin suratu ali imran cewa wa qala qa'ifatun min ahli kitabi aminu billadhi unzila على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون wasu jama'a daga cikin ma'abota littafi al-yahudu wan nasara sun faɗa ga junansu cewa ku ce kun yi imani da abin da aka saukar na wahayi na alkur'ani na saƙon Allah subhanahu wata'ala ta'ala ga waɗannan wanda suka yi imani suka gazganta cewa annai Muhammad annabin Allah ne manzon Allah ne kuma ku ce kun yadda kuma ku ce kun gamsu sannan kuma a ƙarshen lamari sai ku kafirce ku bayyana imani da rana in ai kai yammaci kuma ku ce a'a kun gano addinin akwai matsala sai ku ce kun kafirta to ta iya yi wa su ma su iya dawowa cikin addinin ku na yahudanci addinin ku na kiristanci to wani lokaci kuma akan samu ridda ta fuskar rauni na ilimi samuwar jahilci da wani sai iya bayuwa a ruɗe mutum da shibuhohi sai ya ɗauka cewa gaske ne wannan sai ya bayu ya bar addinin da yake kai na gaskiya a sakamakon abin da yake kai na jahilci wani lokaci kuma akan samu ridda a sakamakon fifita duniya akan lahira mutum ya san cewa abu kaza gaskiya ne abu kaza shine daidai to amma ya dora mutane kan bata tsawon lokaci idan ya ce zai tabbata kan wannan gaskiyar to mutanen za su tarwatse maimakon da yana matsayin abin bi shi ma sai waye gari ɗaya daga cikin masu bi sai zanto ya yi tarayya da waɗanda suke bin sa'ada ga wani abin bi shi ma ya zanto tare su bi yake babin su ake ba da wannan sai ya bayu ya kangare ya bijire wa ita wannan gaskiyar bayan ya karbe ta domin fahimci a samuwar haka da afkuwar haka cikin wannan aya wanda wannan shi ya bayu a malamai suke rubuce-rubuce game da abin da ya shafi a hakamun ridda hukunce-hukunce ridda za mu ga al'imamul bukhari rahimahullah cikin sahihul bukhari yayi littafi kutub da suna kitabus kitabatul murtadin littafi da kutub ya ware wanda ya kunshi bayanin matsayin tuban waɗanda suka yi ridda aka muka dauki mukhtasarul khalil mukhtasarul khalil shi ma zamu ga ya ware bangare na musamman domin bayani akan hukunce-hukuncen ridda sannan nan da Allah subhanahu wata'ala ya kira masu imani cewa ya ku waɗanda suka yi imani dukkan wanda ya ridda daga cikin ya bar addininsa wannan zai iya ɗaukan cewa su waɗannan masu imani da Allah ya kira masu imanin gaske ne amma Allah ya kirawo su a babi na gargadi da jan kunne ba wai dai riddar za ta afku a kansu ba a riddar za ta afku ne ga wasu ba su ba to amma sai Allah ya fuskantar da magana zuwa gare su min babi tahzir wa tahdid domin tsoratarwa da razanarwa da firgitarwa kamar inda Allah yake faɗa cikin suratu Ali Imran cewa wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bai zan tofa ce manzo ne cikin manzanni na Allah subhanahu wa ta'ala wanda manzanni sun shuɗe gabaninsa an yi manzanni kafinsa sun shuɗe to shin yanzu idan manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'alihi wasallam ya mutu ko aka kashe shi sai ku juya baya kan daga-daganku abin da kuna masu ridda kuna masu barin addini kaga anan Allah ya yi wannan magana ga sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a babi na tsoratarwa da razanarwa da firgitarwa to haka zai ɗauki cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani wannan tsoratarwa Allah yake yi jan kunne Allah yake yi gargadi Allah yake ba wai dan duniya kan cewa su din rida za ta afku daga cikin su ba a'a za a samu riddan amma ga wasu ba su ba mun fahimci wannan cikin wannan aya sannan kuma a wannan aya mun fahimci wato cewa Allah subhanahu wata'ala ya wadata ga dukkanin halittunsa saboda haka in ka bijirewa Allah ka kangare masa Allah mawadaci ne ga barinka wannan ba zai cutar da Allah komi ba ta fuskar ya ta fuskar ta yanda yayin da ka bijire kuma sai Allah ya samar da wanda me ba zai bijire masa ba to ashe kaga ya wadata ga ainihin wato halittunsa gaba daya shi yasa cewa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin dukkan wanda ya kafirta ya bijire ya kangare ya bar aikin haji ya busa shi to lallai Allah mawadaci ne ga dukkanin halittu babu wani abu da halittu za su aiwatar wanda zai amfani Allah subhanahu wataala in sun bi shi babu wani abu da halittu za su yi wanda zai cutar da Allah subhanahu wataala in sun bujire masa sannan kuma a wannan aya mun fahimci cikar iko na Allah subhanahu wataala cewa Allah mai cikakken iko ne ta yadda inda mutane za su bujire gaba daya inda dukkanin halittu za su gujire wa Allah subhanahu ta'ala, to Allah yana da ikon iya zuwa da wasu wanda ba za su gujire ba shi yasa ya ce to da Allah zai zo da wasu mutane to wannan yana nuni akan cikar iko na shi Allah subhanahu ta'ala shi yasa a aya ta cikin suratun nisa da yace in ya sha yudhibukum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala zalika qadira sai ya cike ta da bayani kan iko cewa in Allah ya ga dama sai ya tafiyar da ku ya ku mutane sai ya zo da wasu wanda suke ba ku ba to Allah ko dama kan haka mai cikakken iko ne subhanahu wata'ala sannan kuma mun fahimta a wannan aya kan cewa waɗanda suka yi ridda suka bar addini ababen ƙi ne wajen Allah subhanahu wata'ala wato Allah yana ƙin su yana kyamata su ta inda muka fahimci wannan ta inda Allah ya ce zai zo da wasu mutane waɗanda yana son su suna son sa to ashe ka ga kishiyar waɗanda suka yi riddan kenan su mai zai faru a kansu masu ridda ki kenan domin shi ne kishiyar mai ƙauna? waɗanda Allah zai zo da su yana son su to waɗannan kenan masu ridda Allah bai mai bai son su bi mafahumil mukhalafa sannan kuma mun fahimta a wannan aya tabbatar da ayyuka ga Allah subhanahu wata'ala ayyukan da suke sun gino a akan zaɓi yanda Allah ya so a lokacin da ya so bisa yanda ya so haka yake aiwatar da su da Allah ce fa saufa ya'ati da sannu Allah zai zo bi ƙaumin da wasu mutane in ba a manta ba saufa tana nuni ga abin da zai zo amma tare da da ɗan jinkiri na lokaci to kaga wannan sai yake nuni akan cewa ayyuka na shi Allah subhanahu wataala yana gina su ne bisa bisa zabin subhanahu wataala sai zanto cikin wannan kuma akwai raddi ga da yawa daga cikin ahlul kalam musamman al-asha'ira masu kore tabbatuwar ayyuka wanda suke na zabi da shi Allah subhanahu wataala suna cewa babu wani abu wanda yake na aiki wanda ya shafi Allah face daman wannan abin yana nan tun asali kamar yadda Allah yana nan tun asali don haka ba za a ce abu kaza fararre bane ga Allah sai dai a ce abu kaza fararre ne in ya shafi wanda yake fararre kamar mutum kenan amma duk abin da ya shafi Allah to wannan abin shi ba da dadde ne kamar yadda Allah din yake to wannan aya a cikin ta akwai raddi gare su ta yadda Allah subhanahu wataala ce zai samar da me da mutanen kaga babu su kenan daga ba zai me zai samar da su bisa zaɓinsa bisa ganin sa. shi yasa ya ce fa'alun lima yurid wato Allah mai yawan aiwatarwa ne ga abin da yake ga dama yayi kaza a lokacin da ya so bisa yanda ya so kuma Allah shine la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun ba a tambayar Allah game da abin da yake aiwatarwa game da abin da yake wanzarwa su bayi su ake tambaya a ce don me kuka yi jinkirin aikata kaza Don me yasa ba ku yi kaza a lokaci kaza ba amma shi Allah subhanahu wataala babu wannan yakan yi abu a lokacin da ya so, bisa ya so, a yanayin da yaso subhanahu wataala sannan kuma mun fahimta a wannan aya wato ainihin tabbatar da soyayya ga Allah subhanahu wata'ala cewa soyayya sifa ce daga cikin sifofi na shi Allah subhanahu wata'ala to wannan sifa ta soyayya ga shi Allah subhanahu wata'ala wadda ta dace da shi ba ta kama da sifar soyayya ga halittunsa ba ta kama dukkan abin da ya shafi sifa ga Allah subhanahu wata'ala wadda Allah ya tabbatarwa kansa ko kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya tabbatar wa Allah to wannan sifar ba ta yin kamanceceniya da sifa ta wani abin halitta cikin halittu na shi Allah subhanahu wa ta'ala domin shi Allah laysa ka mithlihi shay wa huwa samiul basir kaga anan ya kore kuma yayi mai ya tabbatar mun samu al-isbat da kuma an-nafi laysa ka mithlihi shay wannan ne annafi Allah ya kore samuwar wani abin halitta ya zanto yayi kama da shi sai ya ce wa huwa samiul basir wannan al sai kuma ya tabbatarwa da kansa sifa ta ji da kuma sifa ta ne ta gani tare da sifar ji da sifa ta gani dan adam na da me yana da wannan sifa ne kamar yadda Allah ce hal ata على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ɗan adam ma mai ji ne mai kuma gani Allah kuma yace shi ma mai ji ne mai gani to amma ganinsa da jinsa ba irin na ɗan adam bane ah, wanda ya dace da shi ne subhanahu wataala kamar yadda baya ya da halittarsa ta fuskar shi karan kansa din Allah subhanahu wataala to haka abin da ya shafi sifofinsa da ayyukansa babu wani abu cikin su wanda yake kama da abin da ya shafi ainihin halittunsa subhanahu wataala sannan kuma a wannan aya wato ainihin mun fahimci sifa ta mumini sifar mumini shine mai bayyana jin kai da tausayi da kaskantar da kansa ga mummunan yan uwansa wannan ita ce sifa ta mummi. sannan kuma mun fahimci daga cikin sifa ta mummuni ga waɗanda suke ba musulmai ba shine mai bayyana da cewa shi ma cikakken mutum ne mai daraja mai ƙima, mai karamci saboda abin da yake tare da shi na addini wannan sifa ce ta mummi. sannan mun fahimta a wannan aya yabo da Allah subhanahu wata'ala yayi ga dukkan muminin da ya zanto mai kaskantar da kai mai risinawa mai jin kai mai tausayi ga ƴan uwansa mumine wannan yabo ne na musamman Allah subhanahu wata'ala yayi kuma wannan shine wajibi yayin da aka samu mumini yana girman kai ga 'yan uwansa mumine yana rena yan uwansa mummunai ta wannan khilafin asu Saɓanin abin da yake shine asali domin abin da yake asali shine ya zanto mai kaskantar da kai gare su ya zanto mai risinawa ya zanto mai bayyana tausayawa ga ainihin yan uwansa muminai mai bayyana cewa shi ba kowa ba ne tattare da su saboda abin da ya haɗa shi da sunan imani sannan kuma mun fahimta a wannan aya yabo tare da jinjinawa da Allah subhanahu ya yayi ga wanda yake da izzatun nafs jin girma, da kuma ƙarfin hali da ɗaukar kansa cewa shi ma mutum ne mai matsayi mai daraja ba wai walakantacce ba gaban kafirai domin hakan shi zai bayu ba za su rina masa addini ba shi zai bayu ba za su rena matsayinsa ba don zato wasu musulmi su kuma kafirai wannan yabo ne Allah subhanahu wataala yayi sannan kuma mun fahimta cikin wannan aya cewa yana zama wajibi ga dukkan mumini inda ya kamata a tausasa a risina a kwantar da kai to lalle a tausasa inda kuma ya kamata a nuna buwaya a nuna isa a nuna daraja to lalle a nuna wannan darajar da wannan isar da wannan buwaya mun fahimci haka cikin wannan aya domin idan ya zama aka wayi gari inda ya kamata a tsananta, sai zanto kuma an sassauta an kaskantar da ke ta sai a samu sai a samu matsala inda ya kamata kuma a kaskantar da kai a risina sai zanto kuma an nuna isa da takama da zafi da tsanani to sai a yi sai a samu matsala sai a samu matsala shi yasa abu tayyib al-mutanabbi cikin diwaninsa yana sukan saifu daula yana cewa likulli mar'in min dahrihi ma ta'awwada wa 'adatu sayfid dawlati at'anu fil 'ada idha anta akramta al-karima malakta wa in anta akramta al-la'ima tamarrada idan ka girmama mutum wanda yake mai karamci mai daraja wanda ya san karamci sai ka mallake shi sai ya zama naka sai kai ta juya shi yadda ka so yadda ka ga dama amma idan ka girmama wanda yake ah, mai ake cewa tsagera eh mar girman kai to shi kuma wannan girmama sai ta sami mai ya kara ƙetare iyaka a kanka ya kara kan garewa sai ya taka ka to da haka ajiye abu a dukin da ya dace to wannan wajibi ne ga mumini a shi yasa al-mutanabbi Abu Tsaib yake kara fada cikin diwanin sa yana cewa idza qila hilmun qul falil hilmi mawdi'un wa hilmul fata fi ghairi mawdi'ihi jahl idan an ce hakuri juriya kauda kai to kace da su to shi fa hakuri da kau da kai yana da inda ya dace a yi shi domin hakurin matashi eh, juriyar matashi kau da kai na matashi idan ya zanto ba inda ya dace ya yi shi ba to wani ya zama mai ya zama wata ya zama wata ya zama gidadanci to da haka ajiye kowane abu a inda ya ainihin dace to wannan wajibi ne ga wanda yake mumi shi yasa zamu ga a wasu ayoyin da muka ambata an ce manzo Allah yi me ya kausasa wasu ayoyin kuma an ce me ya sassauta ya sassauta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to haka ya kamata a tafiyar da al'amura gaba daya inda ya dace a yi sauƙi sai a yi sauƙi inda ya dace kuma a tsananta to sai a tsananta sai ga al'amura sun tafi daidai wa daidai sun kankama sannan kuma mun fahimta a wannan aya falala ta jihadi falala ta jihadi wato yin jihadi domin ɗaukaka addinin Allah subhanahu wata'ala wannan abu ne wanda yake mai falala mai girma wajen Allah subhanahu wata'ala sannan kuma mun fahimta a wannan aya cewa jihadi bai zama jihadi sai in ya zanto an yi shi domin Allah subhanahu wa ta'ala bisa abin da Allah ya tsara bisa yadda manzo Allah ya karantar don manufar ɗaukaka addinin Allah sannan ake kiran wannan jiharin da jihari cikin yaɗa tafarkin Allah a bankasa domin da ya ce yi jahidu na fi sabilillah fi sabilillah wannan nuni akan mai wajabcin samuwar ikhlas ikhlas nufatar Allah ga dukkan abin da mutum zai aiwatar ya zanto ya nufaci Allah subhanahu wa ta'ala domin ikhlasi shi yake bayuwa zuwa ga aiki ya zanto ya inganta yayin da ya samu har aikin ya zanto karɓaɓɓe wajen Allah subhanahu wata'ala yayin da ya zanto kuma an bi yadda aikin bisa karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi shi yasa al-fuqaha malaman fiqh suka fidda ka'ida fiqhiyya cewa ash-shari'atu mabniyatun ala aslayn huma al-ikhlas wal mutaba'a wato dukkan wani abu da zaka aikata da sunan addini to an gina shi ne kan ginshikai guda biyu al yi domin Allah wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad hunafa'a wa yi as-salata wa yi utuzaka wa dhalika dinul qayyim sada ya tabbata hadisin abi huraira cikin sahih muslim da sunan ibn majah fi kitab zuhud manzo Allah yake cewa Allah ce ana aghna shuraka ani shirk man amila amalan ashraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa shirkahu lalle ni na wadatu na zanto mafi wadatar dukkan wasu ababan tarayya da za a taran yayi da su cikin dukkan wani aiki da mutum zai aikata dukkan wanda ya aikata wani aiki sai taran yayi da wani na cikin aikin Allah ce to na bar masa aikin nasa da kuma taran ya wadda a ruwayar al-Imam Ibn Majah cikin sunan Ibn Majah kitabu Zuhud sai Allah ce fa fa ana minhu bari lillazi ashrak fa ana bari'un wahawa lillazi ashrak na barranta daga wannan aikin nasa saboda haka aikin zai koma zuwa ga wanda ya tarin yani da shi to dole a sami ikhlas yi domin Allah subhanahu wataala shi yasa Abdurrahman bin Nasir Sa'idi rahimahullah cikin al-manzumatul fiqhiyya yake cewa waniyatun shartun lisa'il al-amal biha as-salah wal fasad lil-amal wato niyya sharaɗi ce ta ingancin aiki idan ta gyaru sai aiki ya zanto ya gyaru idan ta ɓaci sai aiki kuma ya zanto ya ɓaci sannan kuma dole ya zanto an yi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam cikin wannan aiki domin dukkan aikin da ya zanto ko da an yi shi da ikhlasi sai ya zanto kuma an gina shi kan bid'a da wannan aiki rushashshe ne kamar yadda ya tabbata hadisin Aisha radiyallahu anha cikin sahih al-Bukhari da sahih Muslim cewa man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd lafazin al-imam muslim uh, aidan man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd uh, dukkan wanda ya farar da wani abu cikin al'amarin mu abinda bai zanto cikin al'amarin namu ba sai ya dauke shi a matsayin ibada yake yi to wannan abin abin a bayar masa fi amrina anan ana nufin al'amari na na addini shi yasa yazo a lafazin al-Imam al-Bagawi cikin sharh sunna da cewa man ahadasa fi dinina dukkan wanda ya farar da abinda bai zanto cikin addinin ba ya dauke shi a matsayin addini fa huwa raddun da shi wannan abin za a mayar masa ba za a karbe shi ba sai manzo Allah ya amfani da masdar radda yaruddu raddan lil mubalagha fi radd domin nuni kaiwa mutuka wajen cewa ba za a karba aikin ba aikin wannan rushashe ne to dole a sami ikhlasi ga dukkan abin da za a yi dole a sami ikhlasi shine yujahiduna fi sabilillah sannan kuma mun fahimta a wannan aya kan cewa bai kamata ga mumini ga dukkan abin da ya sani na gaskiya tsoron mai zargi ya hana shi aiwatar da wannan abin tsoron mai zargi ya hana shi aiwatar da wannan abin yayin da ya zanto maslaha ta hukunta aiwatar da wannan abin yin wannan abin shine daidai ba wayinsa zai bayi zuwa ga samuwar barna ba sannan kuma cikin wannan mun fahimci raddi ga munafukai wanda suka ki miƙa wuya ga musulunci miƙa wuya ta gaskiya sai suka raba kafa a bayyane suna tare da musulmai a ɓoye kuma suna tare da kafirai domin tsoron zargin kafirai ɗin domin tsoron mai cutar wasu kafirai don haka sai su raba kafa da wannan ba sifa bace ta wato ainihin mai ibari ba sifa bace ta mumi mumini an san shi da tabbatuwa da tsayuwa kan dukkan abin da ya fahimta na ainihin gaskiya zargin mai zargi bai sa ya ja da baya zargin mai zargi bai sa ya karaya ya ainihin canja kafa ko ya bayu zuwa ga ya maju ya baya sannan kuma mun fahimta a wannan aya cewa dukkan waɗannan ababe da Allah subhanahu ta'ala ya ambata na sifofi ga su waɗannan bayi wato suna samuwa ne bisa falala ta shi Allah subhanahu wataala eh, ƙarfin mutum wayansa dabararsa jajircewarsa ba ta bayuwa zuwa ga yi zuwa ga ya samu waɗannan abubuwa ƙoƙarinka jajircewarka ba ta sa ka zanto mutumin kirki sai da mai sai da dacewa sai da falala ta shi Allah subhanahu wataala sannan kuma mun fahimta a wannan aya kan cewa bawa duk yayin da ya samu kansa a hali na zantowarsa mutumin kirki to ya samu kansa ne a wannan halin bisa taimako na Allah subhanahu wataala dan haka sai ya dage wajen roƙon Allah bisa ga me bisa ga Allah ya ƙara taimakonsa wajen ya tabbatu kan me kan gaskiya din shi yasa ya tabbata hadisi cikin sunani abi dawud da sunanin nasa'i bi sanadin sahih manzo Allah yake cewa mu'adh bin jabal radiyallahu an ya kai mu'adh lalle ina son ka domin Allah saboda haka kar ka bari bayan kowace sallah ka bar fadin cewa Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ya Allah ka taimake ni akan ambatonka akan gode maka kan ni'imomin da kai min kuma akan kyautata bauta gare ka shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shine walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilayhi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'mal shine qul huwa ar-rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna فستعلمون من هو في ضلال مبين شيني رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا dole sai ka mai da Allah cewa shine abin dogaro taimakonsa kake nema cikin dukkan abin da zaka aiwata na alkhairi sai ka ka samu dacewa Allah ya tabbatar da kai shi yasa Allah ya ce game da bayi cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hablana min ladunka rahma innaka antal wahhab ya ubangijin kada ka karkatar da zukatan bayan ka riga ka kada ka karkatar da to wanda ya fahimci wani ta yaya zai rubu yana ganin shi wani daban ne yana ganin ai ya taka wani matsayi na kololuwa saboda haka kawai jira yake ya mutu ya shiga aljanna har yana aibata wasu bayi na Allah subhanahu wataala akan sun samu kansu kan kuskure kan aikata laifi abinda yake wajibi kansa shine ya musu nasiha ya faɗakar da su ya wa'azantar da su to kaga wannan shine abin da ya kai al-khawarij ya baro hatta ta fi takfir sahab har suka kafirta wasu daga cikin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saboda zirfafawa da ruduwa da kai wanda wanda shi ya bayu har zulkhuwaisira at-tamimi yake tuhumar ma manzon Allah da sabo kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahihi bukhari da sahihi muslim hadisin abi sa'id al-khudri sa'id bin malik bin sanad manzon Allah ya yi rabo sai ce yi adalci ya muhammad Ka ga wani mai tuhuma ce ga annabi sa. cewa manzon Allah yana da son zuciya yi adalci sai manzon Allah to idan ban yi adalci ba wa zai wa zai adalci wa zai adalci in ni ban yi ba umar bin khattab radiyallahu anhu ce yi min izini in sare wuyansa khalid bin walid radiyallahu an shi ma ce yi min izini in sare wuyansa sai manzo Allah ce a kyale shi bashi za a samu wasu mutane daga tsatsansa al-imam ibnu kasir cikin al-bidaya wan nihaya yace tsatsansa ba wai ana nufin ƴaƴan cikin sa ba ana nufin masu tunani masu ra'ayi irin nasa za su bayyana ɗayan ku zai na rena sallarsa idan ya ga sallarsu zai na rena karatunsa na alkur'ani in ya gaina suke ta rera alkur'ani dare da rana zai na rena azuminsa in ya gaina suke yin azumi to amma suna fita daga addini yadda kibiya take fita daga jikin abin da aka harba in ji annai muhammad sallallahu me ya kai su zuwa ga wannan wato ainihin zurfafawa ke kai ganin cewa su ai sun kai matakin bauta ai magana ta riga ta wuce sai manzo Allah ce ga matsayinsu a hadisi cikin musnad imami Ahmad bin Hanbal da kitab sunna na ibn abi asim da sunan ibn majah fil muqaddima hadisin abi umamah al-bahili sudai bin ajlan da abdullah bin abi aufa sai manzo Allah yake ce da su kilabun nar karnukan wutan tare da gashi suna buta. saboda tsananin bauta ma in kai karya ka fita daga musulunci in ka saba alkawari ka fita daga musulunci eh saboda mai kaiwa mutuka wajen bauta da kuma kiyaye kai wajen kada a fada cikin sa to amma wannan sai ya sa musu jijji da kai to nan jijji da kan kuma sai halakar da su manzo Allah ce karnuka mutane amma ga hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari eh, abdullahi al-himar yakan shagiya sai a kawo shi gaban manzala sallam sai a masa haddi haka ya kara sha giya a kawo shi ya kara shan giya a kawo shi wata rana an kawo shi an masa haddi sai wani ce kai kuwa Allah ya tsine maka sai manzala ce la tal'anu kada ka tsine masa fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu domin yana san Allah da manzonsa a wata ruwaya la tu'inu shaytana ala akhikum kada ku taimaki shi dan kan dan uwanku saboda wannan saban da yake yana sa ya ƙara komawa ga Allah yana sa ya risina ya ɗauki kansa ba kowa ba su kuma alkhawarij wannan bautar da suke tana sa musu mai jijji da kai da girman kai suna ganin cewa sun fi kowa har ma su fara kafirta mutane wannan sai ya jefa su zuwa ga halaka shi kuma wancan kaskantar da kan da yake yayin da ya aikata aikin sabo sai ya ƙara sama masa kusanci wajen Allah subhanahu wataala shi yasa hadisi ya tabbata cikin sahih muslim na abi hurairah radiyallahu an manzo Allah yake cewa da a ce za ku zanto ba za ku yi zunubi ba to da Allah ya tafi yadda ku ya zo da mutanen da za su yi zunubi kuma su nemi gafararsa ya gafarta musu to sai manzo Allah ya bayyana me illar hakan a hadisi wanda yake cikin musnad al-bazzar da shu'ab iman na al bi isnadin hasan hadisin Anas bin Malik sai manzo Allah yake cewa da a ce ba ku yin zunubi to da na ji muku tsoron abin da ya fi zubin ma hatsari suka ce mene sai ce al'ujub jin kai jin cewa kai ba dama ne ai kai fa ka wani mataki to gudun wannan sai Allah ya tafi da ku ya zo da waɗanda za su aikata zunubi su yi nadama su doji kansu ba kowa ba su nemi gafara Allah Allah ya gafarta musu to da haka bawa biyanan da ya samu kansa na aikin da'a to falala Eh, ainihin daga Allah subhanahu ta'ala ba wai karfinsa bane ko dabararsa ko wayensa ko zanto wasu dan gida kan sannan kuma eh, mun fahimta a wannan aya kan cewa dukkanin ayyuka na Allah subhanahu ta'ala suna gudana ne karkashin mashi'a ta shi Allah sai Allah ya so sannan aikinsa zai gudana haka aikin ba yi ba tunda ya ce zalika fadlullah sai ce mai yu'tihi man yasha kamar inda yace kul innal fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadli azim to da haka babu wani abu da Allah zai aiwatar face na karkashin me mashi'arsa haka babu wani abu da bayi za su aiwatar face na karkashin mashi'a ta shi Allah subhanahu wataala sai Allah ya so sannan abin zai abu shi yasa ce liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin Ah, wanda ya so ya daidaita ya tsaye kan addini daga cikin ku to fa koda ya so hakan ba zai yi ba sai in Allah ya ga dama sannan kuma dukkanin mashi'a ta Allah tana tare da da hikima akwai hikima a ciki shi yasa ce wa mata sha'una illa an yasha Allah sai ce inna Allah kana aliman hakima sai cike ayat da batun hikima babu wani abu da Allah zai aiwatar ta fuskar haka ya so ya aiwatu ya wanzu to ba ce akwai hikima a ciki akwai hikima a ciki ita kuma almashi'a ta kasu kaso biyu akwai almashi'atu shar'iyya addiniya akwai almashi'atu qadariyatu kauniyya wato mashi'a ta fuskar abin da Allah ya tsara na addini haka ya yaso ayi sallah ayi azumi kada ayi zina kada a shagiya haka ya tsara ta fuskar addini sai kuma mashi'a ta fuskar abin da Allah ya kaddara Allah ya kaddara cewa wani zai zama kafiri Allah ya hukunta cewa wani zai zama zai zama musulmi Allah ya hukunta wani zai aikata kaza Allah ya hukunta wani ba zai yi kaza ba to wannan al-mashi'atul kauniyya al-qadariyya shine zalika fadlullahi yu'tihi man yasha sannan kuma mun fahimta a wannan aya yana daga cikin sunaye na Allah subhanahu wataala al-wasi da kuma al-alim inda yace wallahu wasi'un alim Allah daga cikin sunansa al-wasi'u da kuma al-alim sannan dukkanin suna na Allah kuma ya kunshi mai sifa ya kunshi sifa saboda haka sunansa alwasi'u sannan kuma yana dauke da sifa ta mai ta yalwadi sannan kuma ga aiki wanda ya tsayu da ita wannan sifa ne ta yalwadi ta shi Allah subhanahu wataala ta fuskar yalwatawa bayi abin da ya ga dama a lokacin da ya so bisa yanzu. don haka ana samu cikin sunayen mutane abdul alim abdul wasi abdul wasi abdul alim ana samun waɗannan sunaye cikin mutane domin sunaye ne daga cikin sunaye da shi Allah subhanahu wataala sannan kuma mun fahimta a wannan aya cewa wato dukkanin al'amura gaba ɗaya suna ƙarƙashin yalwar Allah subhanahu wataala suna ƙarƙashin yalwar Allah subhanahu wataala babu wani abin da yake ya fita rakashin mai yalwa rakashin mai iko na shi Allah subhanahu wa ta'ala sannan ko mun fahimta a wannan aya yalwar da aka ambata a nan yalwa ce wadda ta game komi da komi ba wai waɗannan ababen da aka ambata a ta game komi da komi komi da komi abin da ka sani da wanda baka sani ba abin da kakan iya gani da wanda baka iya gani abin da kakan iya ji da wanda baka iya ji komai to yalwa Allah ta gani shi subhanahu wata'ala to haka shi ma ilimi na Allah din shi ma haka ya yalwaci komai da komai ya game komai da komai babu wani abin da yake face yana karkashin ilimin Allah saboda yalwar shi ilimi din na shi Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ce, inna ma ilahukum Allahu alladhi la ilaha Illahu, hu wasi'a kulli shay'in ilma Allah ya yalwaci komai da komai ta fuskar mai ta fuskar iliminsa babu wani abin da yake face Allah bai san shi ba subhanahu wataala shi yasa ce Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allaha 'ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma Allah ya yarwaci komai da komai ta fuskar iliminsa da haka babu wani abu da bawa zai aikata face Allah ya san shi a bayyana bawan ya aikata abin ko a ɓoye a ciki ya aikata ko a waje to Allah yana sanar da wannan abin kuma zai sakanya musu in alkhairi ne ya samu sakamakon alkhairi in sharri ne kuma ya samu sakamakon da ya dace da wannan sharrin da ya aikata sannan kuma a wannan aya mun fahimci nuni kan yayin da mutum zai yi addu'a to sai zaɓi wani suna daga cikin sunaye na Allah subhanahu wata'ala wanda ya dace da abin da yake nema sai ya addu'a da shi idan kana hali na kunci kana buƙatar yalwa sai ka ɗauki mai sunan alwasi ya wanda yake mai yalwaci ka yalwata min an gane ba ya wasu wasi'ini ya wanda yake mai yawan yalwa ka yalwata min haka in ilimi mutum yake bukata sai ɗauki sunan al'alim ya alimu allim ya wanda yake mai cikakken ilimi ka sanar da to sai ka duba dukkan sunan da ya dace da abin da yake da bukata a kansa sai ka yi addu'a da wannan sunan shi ne abin da Allah yake cewa walillahi al'asma'ul husna fada'uhu biha wadarul ladina yulhiduna fi asma'i sai zauna makarin ya lalle ga Allah akwai sunaye mafiya kyau saboda haka fad'uhu biha ku kiraye shi da su waɗannan sunaye ku roke shi to sai ya gabawa ya ainihin dace ya ci ya samu ainihin gajiya karka tafi eh, ka maka abin nufi kana neman arziki sai ka ce ya mai gafara ba na arziki a abiyi ba sai daga ce ya mai azurtawa mai kenan azurta ne idan gafara kake nema ga zurbanka karka ce ya mai ilimi gafarta mini a'a ya mai yin gafara gafarta mini an gane idan buwaya kake nema da ɗauka sai ka ce ya wanda ya buwaya ka buwa da to sai ka nemi sunan da ya dace da abin da yake bukatuwa zuwa gare shi to sai ka ainihin kira Allah da wannan wato ainihin suna ne. to wannan shine abin da yake wato ainihin daidai a wannan aya akwai abubuwa da yawa ta to amma duba cewa lokaci yayi kuma ina ganin kada mu matsa gwada mu tsallaka wasu ayoyi da naga an fara kosawa ko eh to sai mu hakura eh sai mu hakura in so gobe sai mu tafi ayoyin gaba insha Allah ta'ala eh wa bihadha al-qadar kifaya walhamdulillahi rabbil alamin insha Allah الله وبركاته Eh, kafin karanta tambayoyi muna da tunasar da yan uwa insha Allah gobe ne za a fara gabatar da tasiri na mata a wannan masallaci da safe karfe 11 zuwa karfe 12 insha Allah eh, malam mai tambaya na farko na cewa shin ya halatta ya yi azumi ma dan uwansa da ya rasu domin nema masa gafara a wurin Allah subhanahu wataala da kuma Allah ya bashi wannan ladan azumi الحمد لله alamin العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحبه أجمعين أما بعد yin azumi ga mamaci da niyyar yin tawassu kamun kafa da wannan azumin da kai wajen Allah ya gafartawa shi wannan mamaci din Allah ya ji kansa wannan ya tabbata saboda azumi aiki na alkhairi to aiki na alkhairi kuma akan yi tawassul da shi kan wani abu na bukata kamar yadda hadisin abdullahi bin umar ya nuna wanda yake cikin sahih bukhari kisar mutane uku wanda suka shiga cikin koko koko sai rufe su ka kowanne sai yi tawassul da aikinsa na kirki kuma gashi Allah ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun idan kuma ya zama na a shi mamacin ya mutu sai zama na kuma akwai azumi a kansa bai samu yayi ba shin za ka yi masa ko ba za ka yi masa ba to nan sai malamai suka tattauna wasu malamai suna ganin cewa a'a babu wani azumi da za a yi masa magana ta riga ta gari wanda shine mazhabul imam abi hanifa kuma shine mazhabul imam malik bin anas rahimahumullah wasu malamai kuma suna gani eh za a yi masa amma iyaka kawai azumin bakance somun nazar azumin bakance kawai shi za a yi masa wadda wannan shine mazhabul imam ahmad bin hanbal fi riwayatil mashhura an saboda hadisin Abdullah bin Abbas wanda yake cikin sahih al-Bukhari sahih Muslim wanda aka ambaci batun azumin bakance din da wani mamaci ya mutu bai yi ba shin za a iya rama masa manzo Allah ce eh za a rama masa domin bashin Allah shi yafi cancanta da abiya wasu malami kuma suna ganin a'a dukkanin azumi azumin bakance ah, azumin ah, ramadana da azumin kaffara suna gani wanda wannan shine mazhabul imam shafi domin yace in dai hadisin ya inganta to ya tafi a kansa to kuma hadisin ya tabbata game da yin azumi ga mamaci da haka shine mazhabinsa wanda ya hadisin Aisha yana cikin sahih bukhari sahih muslim manzana cewa man mata wa alai siyamun sama anhu waliyu dukkan wanda ya mutu sai zanto akwai azumi a kansa to majibincin sa sai masa wannan azumi suka ce kaga man shartiyya ga siyamun bin nakira wanda nakira a siyaki na ce ta um tana gamewa da haka ya game azumin eh, ramadan da azumin bakance da kuma azumin kafara wancan hadisin da aka ambace azumin eh, bakance baya nuni akan ta hukuncin ya ke banta ga azumin bakance ne a yana nuna ne matsayin azumin bakance ne ma'ana yana da wani matsayi na musamman kamar yadda Allah ya ce wa hafizu ala salawati sai ce was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin kamar inda yace man kana aduwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwwun lil kafirin kaga ambatan jibril da ake da mikal wannan bai ce ba sa daga cikin malaiku suna daga ciki amma sai aka ware su domin nuni akan ja suna da wani matsayi na musamman wanda ragowar malaiku ba su da wannan matsayi an gane ah, don haka abin da yake mafi zama daidai wato dukkanin azumi za a iya rama mamaci a azumin wata ramadana ko azumin kafara ko azumin bakance amma wasu daga cikin malamin safa akan kawai iya azumin bakance din ne wanda shine abin da Sheikhul Albani ya tafi akai kamar yadda yake cikin Tamal Minna fi aliki ala Fiqh Sunnah shine abin da Sheikh Ibn Usaymin rahimahullah ya tafi akai cikin eh, majamu'u Fatawa wa Rasail Fadail da kuma Ash-Sharh kuma shine abin da Sheikh uh, Abdulaziz bin Bas ma tafa kai kamar da yake cikin majmu fatawa wa maqalat mutanawwiya kan cewa azumin ba kacce amma abin da yake daidai kamar yadda malamai suka rinjaya cewa ya gane azumin Ramadana azumin kafara da kuma shi kansa azumin ba kacce wanda wannan kuma shi hukukuta ta fuskar shari'a eh, ta yadda kaga hatta ba kan yayi shi ma shigo ciki akan ka dauki ba kan san kade kuma ka bar na Ramadana ka bar na kafara amma idan an game gaba daya kaga hatta bakancin shi ma ya shigo ciki to wanda wannan shi yafi zama abin da yake daidai insha Allah ta'ala wallahu a'lam wannan yace assalamu alaikum malam yana azumi sai ya mance ya ci abinci sosai sai da ya zo zai sha ruwa kuma sai ya tana yana azumi kuma gashi ya abincin ya shaƙe shi malam ah. Ah, wanda ya ci abinci bisa mantuwa bisa mantuwa ah, wannan babu babu komi ah, azuminsa yana nan azuminsa yana nan ba abin da ya shafi azuminsa duk da mazhabul imam abi hanifa da mazhabul imam malik sun tafi akan cewa azumin ya kare eh, amma abin da yake daidai azuminsa yana nan saboda hadisin da yake cikin sahihi bukhari da sahihi muslim manzo Allah cewa dukkan wanda ya manta alhali shi yana mai azumi sai ya ci ko ya sha to ya cika sa Allah ne ya ci yadda shi ya shayar da shi to sai suka ce a wannan hadisin yana magana ne game da azumin nafila suka ce azumin nafila ne ba wai azumin farilla ba to sai kuma ruwaya ta zo cikin sunan ad-darqutni da al-mustadrak na abu Abdullal al-hakim nisaburi a wannan ruwa sai man zalaka cewa man aftara fi ramadana nasiya wanda ya ci abinci a cikin watan ramadana yana mai mantuwa to babu ramuwa babu kafara in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga wannan nassun ne fi mahallin niza da haka ba abin da ya shafi azumin ka kawai sai ka zarce wannan ishirwa kuma sai ka hakuri da ita insha Allah domin abin da za ka samu na lada wajen Allah subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam malam tam ya kare insha Allah tam ya kare amma akwai tambayoyi da dama insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نصرت إليك وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله رب العالمين